Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yau ranar Litinin 19 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Sarfil Hashin gomen ne tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa asusun ba da tallafi ga manyan makarantun Najeriya Ted Fund ya kashe makudan kudade wajen tura malamai karin karatu haka kuma za a ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar katsina ta samu nasarar kashe wasu 'yan bindiga uku tare da kwace ɗaruruwan shanu muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan yadda halin tsaro ke ciki a najeriya a daidai lokacin da aka baiwa 'yan bindiga wa'adin su ajiye makamansu sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku da kuma tasirin azumi a wurin matasa amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran hukumomi a New Delhi babban birnin kasar India sun yi shelar kulle na tsawon kwanaki shida a daidai lokacin da saurin yaduwa da cutar COVID-19 ke yi a birnin irin yadda ba a taba gani ba ya fi karfin ɗaukacin madafun tsarin lafiyar birnin. Yayin da inda ke kan fama da wannan zagaye na biyu na tsananin annobar corona. Firaministan Burtaniya Boris Johnson ya soke ziyarar da ya niyyar kaiwa New Delhi a mako mai zuwa. Ma'aikatar harkokin wajen India ta ce bangarorin biyu a ta bakinta za su yi ganawar yanar gizo cikin 'yan kwanaki masu zuwa don kaddamar da shirin sake inganta hulɗar Burtaniya da India. Babban ministan kula da birnin New Delhi Arvind Kichrewal, ya ce a wani taron manema labarai da aka yi ta yanar gizo yau litini sauran gadajen kwantar da majinyatan gaggawa da suka rage a birnin basu ma kai ɗari ba kuma gashi akwai ƙarancin iskar shaƙa ta oxygen da ma na muhimman magunguna. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce China na abin da ta kira aikata manyan laifuka na keta haƙƙin ɗan adam ga al'ummar musulmin Yugo da sauran musulmi da ke da ɗibiya da Turkiyya da ke yankin shinjan na yammacin ƙasar. a wani rahoton ta na yau dinnan litini ƙungiyar ta ce da hannun gwamnatin china a wani faɗaɗaɗɗen shiri na kame kuntatawa da bita da kulli mai nasaba da al'adar mutane da dai sauran aika-aikar da ake yi na cutar da waɗannan al'ummomin don haka ƙungiyar ta yi kiran da a yi abinda ta kira ɗaukar matakin bai ɗaya na ƙasashen duniya don ladabtar da duk waɗanda ke da hannu a wannan al'amari ciki har da hana su takardun tafiye-tafiye na visa da ma haramcin kai tsaye na tafiye-tafiye da kuma kakaba ma su takunkumi don ladabtar da hukumomin da ke da hannu a waɗannan manyan laifukan. An bindige mutane akalla biyar har lahira a wani buɗe wuta da 'yan sanda suka yi kan ɗaruruwan leburori da ke zanga-zanga kan rashin biyar su albashinsu da sauran haƙoƙinsu a ƙasar Bangladesh. Harbe-harben sun faru ne a inda ake gina wata tashar wutar lantarki da China ke samar da kuɗin yi a kudu maso gabashin ƙasar a cewar jami'an 'yan sanda. Anwar Hussain, wani babban jami'in 'yan sanda a birnin Chittagong, ya ce 'yan sandan da ke wurin gina tashar wutar lantarkin Chittagong CPP a takaice mai aiki da makamashin kol a yankin Panchali sun buɗe wuta a latilas ranar Asabar. bayan da masu zanga-zangar suka far musu. Leburori masu zanga-zangar sun cinna ma motoci da wasu na'urorin aiki da ke wurin wuta, da 'yan sandan da ke aiki suka yi yunkurin da tashin hankalan, sai masu zanga-zangar suka zagaye su, suka yi ta jifar su da duwatsu da bulo-bulo a cewar Hussein. Ya ƙara da cewa, 'yan sandan sun samu kansu cikin wani irin hali, wanda ya tilasta musu mayar da martani da harbi. Masu taya alkali yanke hukunci a jihar Minnesota ta Amurka na shirin sauraron ba'asi na ƙarshe a yau ɗinnan litini a shari'ar tsohon jami'in 'yan sandan Minneapolis da ake tuhuma da kashe George Floyd. Lauyoyin da ke kare mutumin da ake zargi Derek Chauvin sun kammala tambayoyin da suka yi ma masu gabatar da shaida na tsawon kwanaki biyu tun a makon jiya bayan da masu gabatar da ƙara suka shafe kwanaki biyu suna bayanin su. Bayan sauraron muhawara ta ƙarshe daga ɓangarorin biyu, za a keɓe masu ta alƙali yanke hukuncin har sai sun cimma matsaya. Masu gabatar da ƙara sun ce Chauvin, wanda farar fata ne, shi ne ya sanadin mutuwar Floyd ta wajen sa masa gwiwa a wuya ya danne. Shi kuma Floyd wanda baƙar fata ne, ana zarginsa da amfani da dala ashirin ta jabu wasu bidiyon da aka ɗauka na yadda 'yan sanda suka yi ma floyd a watan mayu sun janyo zanga-zanga a faɗin amurka da wasu sassa na duniya kan ƙuntatawa da 'yan sanda ke yi da kuma nuna bambancin jinsi a ƙarshe hukumar binciken sararin sama ta amurka nasa yau ɗana litini ta samu wasu hotuna da bayanai da ke tabbatar da cewa ƙaramin jirgin samanta mai saukar ungulu mai suna ingenuity ya yi nasarar gudanar da bulaguran jirgin sama na farko a wata duniyar da ba tamu ba. Masu ilimin kimiyya a ɗakin kula da kuma sarrafa na'urorin sama jannati daga nan duniya na hukumar ta NASA JPL a taƙaice wanda ke cibiyar fasaha ta California sun ɓarke da murna da sowa bayan da bayanai suka tabbatar cewa jirgin na Ingenuity ya kaɗa kafukansa ya cilla sama na tsawon mita uku. sannan bayan wani lokaci ya sauka lafiya lau a doron duniyar Mars. Bayan wasu daƙiƙoƙi da tashin jirgin sama sai ya ɗau hoton doron duniyar Mars da inuwarsa, kamar yadda shi ma hoton bidiyon da motar nan mai suna Perseverance wadda ita ma ke can ta ɗauka daga nisan wasu mitoci ya nuna. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kwamitin abintattu na asusun bada tallafi ga manyan makarantu a najeriya da ake kira ted pound ya ce ya kashe naira biliyan da ashirin a wajen tura malaman gaba da sakandare su je karin karatu a ciki da wajen najeriya da zama bunƙasa harkokin ilimi a ƙasar ga rahoton haruna da biyu daga maiduguri kwamitin amintattu na asusun ba da tallafi ga manyan makarantu a najeriya da ake kira tekpan ta ce ta kashe naira miliyan 120 wajen tura malaman makarantun gaba da sakandare don su karo karatu a ciki da wajen najeriya da zuman bunƙasa harkokin ilimi a manyan makarantun gaba da sakandare shugaban kwamitin amintattun alhaji kashi imam ne da ya bayyana hakan bayan ziyarar da ya kai wasu jami'o'i a jihohin borno da yobe kuma wasu makarantun gaba da sakandare ya ce yanzu hakan kuma tura mutane kusan dubu sittin da takwas zuwa taron ƙasa a waje da ake kira lecture conferences don su ma su samu karuwar ilimi ko da shige ce sun dakatar da tura irin waɗannan malamai da ma sauran ma'aikatan jami'o'in zuwa irin waɗannan tarurruka don saboda irin halayyar da wasu ke nunawa na ashe kudaden waɗannan tarurruka amma su ki zuwa irin waɗannan taro na tambayi ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar irin wannan tallafi ko ya yake ji da wannan dama da ya samu sunana dr sabo sale da gona na ci gajiyar ainihin tallafi da tetwan take bayarwa inda na je na karar na phd a a kasar birtaniya shekara nawa kana wannan karatu shekara hudu ya dauke ni da wata shida ganin cewa gashi Allah baka dama har Allah sa ka kammala wannan karatu kamar ya kake ji yanzu game da wannan tallafi da ka samu na karo gurbin karatu alhamdulillah gaskiya sai dai ma mu ce in halin su ne su dai wanda yake dama halin nasu ne sai dai su ci gaba da tallafawa mutane irin mu wanda in ba dan da tallafin su ba mutum da yawa ba zai iya fita waje ya samu irin ilimin da ya samu ba to ko menene dalilin da yasa asusun bada irin wannan tallafi ga manyan makarantu a Najeriya da ake kira takwan ke ɗaukar nauyin irin waɗannan malamai da sauran ma'aikatan ga dai shugaban kwamitin amintattun alhaji kashin imam da su na yin hakan. idan ba a taimaka musu ba su ma ba za su iya um, koyar da ɗaliban ba don haka wajibi ne a zama wani tilas ne mu taimaka su ma su je makaranta su kara karatu mun tura kamar malamai sama da dubu talatin karatu academic da non academic um, kamar mutum dubu sittin da takwas zuwa conferences a kasashen waje domin domin su ma su kara samu karuwa su kara ilimi kamar nawa aka kebe dan biyan waɗannan ko kuma baiwa waɗannan ɗalibai da zuwa mun kashe yanzu kudi kamanni biliyan 120 wannan abinda da mun riga mun bada mun biya kenan a cikin kudi kaman biliyan 150 da mun ware mun ajiye a wajenmu don mu taimaka su malaman su je su kara karatu musamman a kasashen waje wannan shekaran mun kabe kudi kowane jami'a kamar miliyan 150 polytechnics din kamar miliyan 130 colleges of education kamar miliyan 120 idan da malamai za su yi karatu a Nigeria ne a miliyan 150 wannan za mu samu kamar malamai 30 Alhaji Kashin Imam kenan shugaban kwamitin amintattu da asusun ba da tallafi ga manyan makarantu da ake kira tekfa ke bayani game da tallafin da suke baiwa malamai da kuma ma'aikata Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. a gaida hannu dauda biyu rundunar 'yan sandan jihar katsina da ke arewacin najeriya ta samu nasarar kashe 'yan bindiga uku tare da raunata wasu haka kuma ta samu nasarar kwace ɗaruruwan shanu da tumaki a yankin ƙaramar hukumar kankara wakilinmu sani sha'ayin balamfashi na ɗauke da wannan rahoton To dangane da wannan nasara da aka samu ne sun yana tuntuɓe shi a kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don jin cikakken bayanin waɗanda aka kashe da abubuwan da aka samu. To alhamdulillahi Allah ya ba mu nasara yau 19 ga watan Afrilu na wannan shekara ta 2021 misalin karfe 4 na asuba mun sami labari na sirri cewa barayi dauke da ah, mugan ah, bindigu sun yi sata shanu kuma sun biyo ta wata farauniyar hanya ta wani burtali ah, wanda yake dama kuma ya yi kaurin suna wurin wucewa da suke zuwa cikin dajin rugu an tare su a daidai mararraba gurbi da ke karamar hukumar kankara kuma lokacin da suke kicibus da mutanenmu wanda dpo na kankara shi ya jagoranci 'yan sanda suka yi wannan barayi kwantan bauna kuma allah ya ba da nasara an tare su da mota mai sulke ba abin da suka sai buɗe wuta yan sandan mu su ma Allah ya ba su nasara suka mayar kuma inda muka ci galaba a kansu kalla ba a kasar ba an kashe barayi na daji su uku a wasu da yawa sun rantaya a na kare muna kyautar zaton da yawa daga cikinsu an same su da bindiga an harbe su sannan an sami Babban bindiga wacce take AK-49 ah, da harshashi guda bakwai a cikinta sannan mun samu shanu guda 160 waɗanda yake na al'umma ne mutanen ƙauyuka da suka ringa bi suna korawa sannan an samu tumaki na sata su ma guda 174 a hannun wannan barayi ah, da baburansu waɗanda suke fita yin wannan masha'a ah, guda biyu wanda duka mun nuna wa 'yan jarida yau a babban hedikwata a ta waɗannan gawawaki mun zo da su sannan ila yau rundunar ta yi nasara lokacin da ta kama wasu gawartattun barayi a gudna daji su biyu da wani buhari yusuf dan shekara 25 da usman alhaji bammi dan shekara 30 an kama su ne a unguwar mai kawo da ke karamar hukumar bakori kuma an yi nasara karkamanta manta cewa kwanakin baya can an kashe wani bawan allah ibrahim fatahi a ƙauyen jargaba kuma inda muka gudanar da bincike kuma a jiya sha takwas ga wata na afrilu da misalin karfe takwas da rabi na dare lokacin da muka samu wani labari na sirri oc anti-kidnapping ya jagoranci 'yan sanda da 'yan vigilante kuma aka kai su mame a makoyar waɗannan barayi inda aka kama waɗannan mutum biyu da na lissafa akwai bindigu da aka samu kira ak-47 guda biyu kowanne daga cikin su su barayin nan suna ɗauke da bindiga kira AK-47 ah, sun yi bayani sun ce wani abokin satar wani baban gida shi yake da waɗannan bindigu a kes na uku wani muka kama wanda ake wa lakabi da risku ibrahim ma'aruf dan shekara arba'in wanda yake dan tashar bokiti ne da ke ƙauyen runka na ƙaramar hukumar safana yan sandanmu da ke gudanar da sintiri suna bincike a kan hanyar dutsen ma zuwa katsina sun yi kicibis da shi lokacin da suka same shi da dauke da harshashi na iran ak-47 guda 96 sannan an samu kuɗi 780 waɗanda ya arce ya basu a hannun 'yan sanda lokacin da muka gudanar da bincike kuma muka bayar da sanarwa muna neman shi kuma allah ya bada nasara aka kama shi shi ma yana hannunmu a muna gudanar da bincike waɗannan su ne nasarorin da muka samu guda uku kuma muka kirawa 'yan jarida domin mu nuna musu yanzu me sakonka ga jama'a don a ci gaba da wannan yaki da kuke da ta'addanci to alhamdulillahi yaki da ta'addanci abu ne wanda yake al'umma su haɗa kai su ba da labari na sirri yan sanda ba za su iya yi ba dole sai da haɗin kan mutane sani sha'ib malumfashi amurka daga katsina a najeriya to yanzu kuma lokaci da sani sha'ib malumfashi zai sake dawowa da rahoto wannan karan rahoto na musamman A Najeriya, yayin da wa'adin da shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa manyan hafsoshin rundunonin tsaron ƙasa nasu murkushe ayyukan ta'addanci yake ƙara karatuwa wato kafin damuna ta faɗi, an kuma ba da waɗannan kwanaki sittin ga mahara na su maza su miƙa kansu da kansu su tuba su bar ta'addanci ko kuma su fuskanci fashin hukuma. ya zuwa yanzu dai wasu a jihohin arewa maso yammacin najeriya sun fara mika kansu a jihohin zamfara da katsina shin ko yaya lamarin yake a jihar katsina tambaya kenan da na yi ma mai baiwa gwamna shawara game da harkokin tsaro ibrahim ahmad in ji ko yaya lamarin yake a tubalan sada abin da zaka lura wannan nasara ta nuna cewa jama'a sun fahimci cewa daga dai shi mai girma shugaban kasa zuwa gwamnan mu da sauran duk wanda ke cikin wannan al'amari na ganin najeriya ta zauna lafiya abin da suke bukata jama'a su fahimci inda aka dusa ita dama gwamnati kokari take ta jawo hankalin mutane da daidaita saitin su ta maido su kan alƙiblar da ya dace ai ita abin da take so dama jama'a su shiru ba wai so ake ajiya ta kashe mutane ba gayar ba nini ba idan ka ga an yaƙi to sai ya kama dole amma idan mutane za su fahimci cewa gwamnati abin da take so a zauna lafiya ci gaba bai zuwa sai da zaman lafiya su kansu fulanin nan da sauran 'yan ta'addan sun gane cewa ai cutar kansu da kansu suke duk wanda ke ingiza su wannan fitina kwarar su yake bai son su da alkhairi yau ina rayuwa mai alkhairi kullum kana cikin daji ana farautar da kawai da ake farautar dabba to ina ga sun fahimci cewa abin da ya fi dacewa ya fi maslaha a rayuwarsu shine su bar wannan ta'addancin su koma mutanen da aka san su na kirki na ta bafullata ne an san alkunya gare shi an sai na takama da addini ne nan fodiyo abin da ya sa bafullata ne ya daraja a da kenan hmm. wannan mataki da gwamnati ta dauka ya sa bafullata ne ya fara tunani cewa maimakon ya zama saniyar ne. gare ya dawo shi ma ya zama cikin umma eh, harkar rayuwa da shi ya dawo makiyayin shi na da mai arziki da cin nasara tunda abin zaka lura malam sani ki bi mana wanda ya nasara da ta'addanci bi mana mutum guda wanda ya arziki da ta'addanci duk cikin wannan kyau na abubuwa da wani abu ne na dimuwa na rashin hankali wanda kuma jarabawa shi ta abuka musu to amma alhamdulillah yanzu wannan matakan da aka dauka na nuna musu illa ta'addanci da kuma kokarin a jawo su jikin a nuna musu cewa su ma mutane ne yan kasa ne idan suka ba da kai yanzu to sai a kai musu ci gaba musu hanyoyi a musu asibitocin dabbobin su da makarantu da sauran abubuwa za a samu ci gaba na nasara in ba an samu zaman lafiya ba za a samu haka. to yanzu a yanzu an sami kaman wasu daga cikin waɗanda suka tuba na gaskiya. kwarai mana kamar yadda kwamishinan yan sanda ya faɗa wanda kuma aka nuna ma duniya yanzu matakin da zamu shiga na biyu shine wanda zai yarda ya taho a yi tafiya ɗin tare da shi cikin maslaha za a yi matakin da zai sa ya san cewa a shaida kwaruwa suka kuma yanzu ƙofa guda take kamar da gwamnati ta ce duk wanda shirye yake ba da kan shi to zo wurin jami'an tsaro a tantance shi a yi wani bayanai da ya dace na ganin cewa shi ma an da shi mutum ga in ana haka a hankali a hankali mutane za su gane cewa ashe dama wato cutar kan muke da kan muke ta faɗa da kanmu to kaji tsarin da ke akwai yanzu tsari ne na cewa to ku ko a tafi tare amma wanda ya ce ba zai taho a tare da shi ba to duk abin da hukuma zai tare da mishi kaga shi mu kai shi. su dai maharan da suka tuba don haɗin kansu a nan jihar katsina suka gabatar da kansu ga hukumar 'yan sanda sun haɗa da sale turwa da mani turwa Ado Sarki da Sani Mai Daji. Tuban nasa dai yana zuwa a daidai lokacin da wa'adin da shugaban Najeriya ya fara karatowa don cika. Na Satuba, kin yaya lamarin yake dangane da tuban da suka yi? Tambayar kenan da na yi wa kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Sanusi Buba. Kamar yadda ka sani gwamnatin tarayya ta ba da umarni babu wani sasanci da za a yi da 'yan ta'addan nan. Kuma muna nan akan wannan umarnin sai wa'annan 'yan ta'addan su hudu suka nuna bukatar na zubar ta'addanci za su hannanta mana muga mukamai da ke tattare da su su ma bar dajin musamman su dawo cikin gari muka tura aka amso makamen muka zo tare da su muka kai su wurin gwamna kamai kiran gpmg hmm. general purpose machine gun guda biyu a kiran ak-49 guda daya kiran ak-47 guda 23 da kuma alsashe different caliber suka bar haddasa shanu na sata wurin arba'in da biyar su nuna lallai da gaske suke mm. suka hannanta mana wa'annan shanu yanzu mun ba kwamitai wadda star gwamnati ta shirya na tabbatar da gaskiyan ownership din wa'annan za mu tabbatar mun ba su orientation da kuma rehabilitation domin sun ce su suna ma iya taimaka ma jami'an tsaro wurin yaki da ta'addanci din nan ɗayan ɗan uwansu ba su tuba sun aje makamansu ba. Gwamnatin jihar Katsina ta ɗauki mataki na magance dukkan wasu abubuwan da Fulani makiyaya da masu zama daji 'yan bindiga suka taɓa kokawa a lokacin da aka yi wani sulhu a baya cewa ba su da rigage burtali wurin kiwo wurin shan ruwan dabbobi da makaranta domin yaransu su rika zuwa karatu to wannan mataki an ɗauka kuma shine na tambayi mai bawa gwamna shawara game da kiwon bisashe dr lawal usman bagiwa maji inda ake a halin yanzu yanzu magana da nake gaya maka gwamnatin jihar katsina mun yi burtali kilomita wajen dubu uku wanda suka zazzagaya daga daura suka billo can wajejen kusada suka wada suka iyaka da kano an yi su daga jibiya sun tafi sun kai su hada dajin birnin gwari ta wanda lokacin giga ma so in ka lura yanzu muna cikin wannan fes kenan sai fes na biyu da muke ciki za ka mun samu approval din gwamnati cewa muna son mu gyara duk wasu makarantu na fulani da aka bari suka lalace za mu hada da mu da su su da ke akwai ta Abuja mm. da akwai kuma dam dam da ke talatin da ɗaya wanda ke cikin dajin rugudin nan da ake ta wannan rikice-rikice su ma halin za a je a duba su a kawo bil ɗinsu a gyara su ma. Na uku matakan da muke da shi kuma shi ne na yin madatsun abinci inda za a yi su. su waɗannan muna haɗin kai da gwamnatin tarayya inda muke son mu yadda kamar hekta dubu biyar wadda za mu yi noman ciyawa a wurin. yi mm. hekta dubu biyu za mu ba manoma da makiyayan da fulani dubu ɗaya suna noma saboda samu abinci yi hekta kuma dubu ɗaya za mu kawo private investors wato ko masu hannu da shuni wanda za zo su kafa masana'antu kamar irin su inda ake yanzu yau. abin ba batun ke wuta ba ne ba za su na su samu abinci lokacin da ba abinci a lokacin kuma lokacin rani da muke magana muna son kuma masu hannu da shuni private investors din su ma su shigo cikin sha'anin kiwon da kuma sayan dabbobin nasu da za su yi amfani da su da kuma ainihin abubuwa abubuwan da suke hidduwa ga dabbobin kamar nono da fata da nama zaman to sun processing nasu wanda zai zama ga hanyar kasuwa gare su ma abubuwan da muke dan shirye-shiryen kenan gaskiya dama duka aniyar kamar yadda kamar alhaji sanayi magana ce ta ya za mu zaunar da duk waɗannan makiyaya su koyi sana'o'i daban-daban banda wannan kiwon suka gaba da za su san addinin saboda yawancin su san ma addinin su ba mm. in ku ka san addinin ka abubuwa ma da za ka yi ta'addanci ba za ka yi shi ba. Dr. Lawal Bagiwa kenan. Sanjiyar Malafashi, Murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gai da Sani Sha'ib Malafashi. yanzu kuma sai wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar Tottenham ta Ingila ta sallami mai horar da 'yan wasanta Jose Mourinho bayan kwace tsawon shekara ɗaya da rabi a ƙungiyar. A wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin, ƙungiyar ta ce ta sallami kocin ɗan ƙasar Portugal ne tare da ayarin jami'ansa na horarwa a ƙungiyar da suka haɗa da Jao Sacramento nuno santos da carlos lalin da kuma giovanni chera wannan kuma na zuwa ne a yayin da ya rage kwana shida kungiyar ta tottenham ta fafata da manchester city a wasan karshe ta gasar karabawa ranar lahadi mai zuwa shugaban kungiyar ta tottenham daniel levy ya bayyana mourinho a zaman kwararre wanda suka ji daɗin aiki tare to amma ya ce an ɗauki matakin korar tashi ne saboda abubuwa ba su tafi yadda aka bukata ba a kungiyar duk da yake dai kungiyar bata kai ga fitowa fili ta bayyana dalilin korar ta Mourinho ba amma ana ganin lamarin ba zai rasa nasaba da yadda kocin ya kalubalance shigar kungiyar a sabuwar gasar Super League ba wanda kuma ya sami goyon bayan masoyan kungiyar da dama Mourinho ya soma aikin horar da 'yan wasan kungiyar ne a watan Nuwamban shekara ta 2019 inda ya maye gurbin Mauricio Pochettino a kwantaragin da zai kai har a ƙarshen kakar wasanni ta shekara ta 2023. rahotanni na nuni da cewa dukkan kungiyoyin kwallon kafa goma sha biyu da suka bada sanarwar ballewa domin kafa tasu sabuwar gasa ta super league ta turai sun ajiye matsayi da mukamansu a hukumar kwallon nahiyar turai wato uefa da kuma kungiyar kungiyoyin kwallon kafar turai wato eca kungiyoyin dai sun hada da na gasar premier ta ingila arsenal da chelsea da liverpool da manchester city da united da kuma tottenham sai barcelona da real madrid da atletico madrid daga gasar la liga ta spain da kuma inter da ac milan da juventus da ke fafata gasar serie a ta kasar italiya matakin kungiyoyin da ya fuskanci kakkausan suka a yayin da hukumar uefa ta sha alwashin hana aukuwar wannan yunkuri rahotanni sun bayyana cewa shugaban kungiyar juventus andrea agnelli ya ajiye mukaminsa na shugaban kungiyar kungiyoyin kwallon kafar turai kuma dan kwamitin zartarwa na uefa ita ma kungiyar manchester united ta ce jami'inta ed woodward ya ajiye mukaminsa a uefa haka kuma kungiyar ta fice daga kungiyar eca a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta yi barazanar haramtawa dukkan 'yan wasa da ke taka leda a kungiyoyin turai da ke shirin ballewa daga bugawa kasashen su wasa a gasar cin kofin duniya tuni kuma hukumar kwallon kafar turai ta uefa ta sha alwashin hana kungiyoyin buga wasannin lig na kasashen su tare kuma da haramtawa 'yan wasan su bugawa kasashen su wasanni na kasa da kasa manazarta sha'anin wasanni a najeriya dai na ganin duk da yake kasar ba za ta rasa dan wasa ko ɗaya ba saboda ba dan wasanta ko ɗaya a cikin kungiyoyin goma sha biyu da ke neman ballewa a halin yanzu to amma hakan kan iya haifar da illa ga kasar nan gaba kaɗan idan aka buɗe kasuwar cefanen 'yan wasa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja najeriya a gaida na sanyin na menene tasirin azumi a wurin matasa eh, sunana abdulhamid malam ahmadu mai wa'azi da magaram Nijar. A takaice zan yi jan hankali ga 'yan uwa na matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadana wanda Allah yake a cikin Alkur'ani shahar Ramadana lazi. unzila fihi alqur'anu hudan linnasi shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabaka wanda unzila fihi alqur'ana an sabkata. da alqur'ani a cikin shi sai Allah ya ce hudan linnas shirye ga mutane. A farko abin da dan adam yake fara zamantawa bayan ya huta daga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi shi kuma saurayi mutum ne wanda zai zama na yana da kwallo rayuwa wadda a kullum tana buƙatar mizani abin da zai ja ta rayuwa da ta yi daidai ya zama na yayi rayuwa harkon shi ya amfana da ita a wajen tahiyar da ita ganin ya shiryu babban abin da zamu yi magana a kai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma saboda alkur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka amma ya zama to ga tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda anan gaba in ka wuce halin kuruciya ta matasa za ka shiga halin zamantakewa ne za ka rike iyalanka shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zama na an same shi da hankali da nutsuwa kuma tare da lafiya yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau sa'annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari yace ya ma'ashara shababi man istada minkum ta falyatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure fa in lam yastati in ba zai iya ba annabi ya ce fa alaihi bisawmi na gare shi ya dinga yin azumi kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa in ma ya zama da cewa baka da aure saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewar a ramadana ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci almuhim abin da musulunci ya yi so idan ramadana ya zo matashi ya zamana cewa ya zagi ne damtsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar Allah ya saka da alkhairi da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici hukumomi a new delhi babban birnin kasar india sun yi shelar kulle na tsawon kwanaki shida a daidai lokacin da saurin yaduwa da cutar covid-19 ke yi a birnin irin yadda ba a taba gani ba ya fi karfin ɗaukacin madafun tsarin lafiyar birnin yayin da inda yake kan fama da wannan zagaye na biyu na tsananin annobar corona firaministan burtaniya boris johnson ya soke ziyarar da ya niyyar kaiwa new delhi a mako mai zuwa ma'aikatar harkokin wajen indiya ta ce bangarorin biyu a ta bakinta za su yi ganawar yanar gizo cikin 'yan kwanaki masu zuwa don kaddamar da shirin sake inganta hulɗar birtaniya da indiya Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce China na abin da ta kira aikata manyan laifuka na keta haƙƙin ɗan adam ga al'ummar musulmin Yugo da sauran musulmi da ke da ɗibiya da Turkiya da ke yankin shinjan na yammacin ƙasar. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwa nan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku zo su abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim kalama garba da ya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarki lahashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya salamu alaikum